ke wasu malamai a Najeriya suna ganin cewar ita wannan kungiya ta izala takan yi ɓangaranci a wajen gudanar da al'amuranta wanda suke ganin cewar shekarun baya lokacin gwamnatin Goodluck Jonathan an yi ta kashe-kashe waɗanda 'yan kungiyar Boko Haram suke ta yin abubuwa iri-iri daban-daban kuma kungiyar ta fito ta soki lamarin wannan ainihin wannan gwamnatin mm. wanda a yanzu gashi kuma ana ta kashe mutane a jihar Zamfara da kame-kamen mutane a Kaduna da sauran su amma ana ganin cewar kungiyar bata fito ta yi suka ga wannan lamari da ke gudana a wannan gwamnatin ba za a iya cewa ita wannan kungiya tana daukan bangarancin kenan ta in aka faɗa aka wa kungiyar adalci ba a wancan lokaci ta faɗa kuma ta dau mataki ta yi magana ga gwamnatin da ta gabata saboda babu wata alaka da gwamnatin ba wani zuwa da za a iya zuwa don ganawa da shugaban kasa a wancan lokaci amma duk rubutun da ya kamata mu yi mu rubuta wa shugaba Jonathan a lokacin mun yi duk magana da za mu yi don a nuna illan Boko haramun an yi a yanzu kuma shi kansa shugaba Muhammadu Buhari ya bu buɗe ƙofar saduwar shi da wannan shugabanni na ƙungiya. A musulunci, in shugaba ya buɗe ƙofa don saduwa da shi saboda karɓar shawara da nasiha, bai dace ba kuma ka hau kan mimbari ka ce kana mishi nasiha a duniya. Saboda haka abin da ke faru wannan muna samun shi kai tsaye mu zauna mu ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi. Kuma da zaran an yi magana ba mu tashi wurin ba ko washe gari zaka ga ya ɗauki mataki. To shin wanda ya bamu wannan dama shin mun mishi adalci mu fito kan mimbari ko mu fito kan jarida mu ce yayi kaza yayi kaza ai kaga ba mu yi adalci ba in har shugaba ya ba da wannan dama ya ba da wani hakki mai girma don haka mun yi amfani da wannan daman mun zauna da shi ishun zamfara mun gaya mishi ga abin da ya kamata abin da ke faruwa a borno mun gaya mishi sauran wasu wurare duk mun gaya mishi kuma ya yana iya sa ya ga cewa an ɗauki mataki akan wannan saboda haka ba mu da wani dalilin da za mu fito mu ce za mu yi suka sai dai mu yi addu'a masallatai da dama mun sa a yi addu'a saboda mun san harka ta tsaro ba harka bane kawai ta gwamnati ita kadai dole sai kowa da kowa ya shigo masu ci gaba da wa'azi da sauransu yan siyasa kuma shi yasa muka yi magana ko kwanan nan mun da jawabi cewa kar a siyasantar da harka na tsaro a ɗauka siyasa za a yi a ciki wannan bai dace ba kowa ya ba da hakkinsa na tabbatar da ƙasa ta zauna lafiya wannan harka ta kidnapping harka ta ainihin wato kashe-kashe a jihar zamfara babu wanda yake jin daɗin wannan kowa na addu'a allah maɗaukakin sarki ya kama na sauki kuma mun ga tasirin addu'a ai kwanan an kama ɗaya daga cikin alaramomin mu alarama Ahmad Suleiman an ce a bada kuɗi muka ce ba za a bada kuɗi ba mu koma mu yi addu'a a masallatai sannan mun tsaya mun yi addu'an Allah ya kubuto da shi kafin shi akwai Malam Ahmad Algarkawi ɗaya daga cikin malaman sunna a Kaduna an kama shi addu'a muka ringa yi a masallatai muka yi addu'a Allah ya fito da shi ni kaina akwai wana da muke uwa ɗaya uba ɗaya an kama shi addu'a muka ringa yi don haka mun ga tasirin addu'a kuma muna ci gaba da yin addu'a shi yasa muke kira ga ƴan uwa kowa ya dage da yin addu'a addu'an nan na da tasiri amma duk da cewa ana addu'a kuma ita gwamnati dole ne ta ba da hakki na kare jinin al'umma da kare dukiyan al'umma da abin da ya kamata a yi don a zauna lafiya shi yasa don kaunar mu da shugaba Muhammadu Buhari da yasa kawai mu zauna da shi ba za mu gaya mishi gaskiya ba in mun ki gaya mishi gaskiya mun ci amanar sa Allah ba zai bar mu ba